السميع العليم الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوم عشرين دبير ga watan goma watan shawwal hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku allah ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaƙa na duniya da lahira don ƙarkin sunayensa muna cikin muktasar khalil sharhin tafsir babin janaba shafi 272 matashiya inda za mu tashi sifatu talqi siffan yadda ake lakana wa mamaci kalmar shahada wanda kullum abinda ya sa ake so a kai jinya wurin musulmi samun cikawa da kalmar la ilaha illallah shine babban musulmi ne maka magani kuma ka cika da addinin ka addinin ku gaba daya idan musulmi ya zama bai san wa'annan ka'idoji ba kaga ba shi da bambanci da jinyan kafiri kawai burinsa hannunsa ya za a yi ka warke ya za a yi ka tashi na'am yana cikin ya za a yi mutum ya warke ya za a yi tashi amma kuma in mutum ta zo ku labarta ne na kwana ana son mutum ya samu ya cika da ibani don haka talqinu hus shahadata dakkana masa shahada tuna masa kalmar shahada kamar yadda ya fanta ga shi zai bar duniya ya mutu yana haƙaƙa abun nan da ya sani rigiman duniya ma sa mutum ya manta da abu ballanta na rigingimin mutuwa tafiya tana ɗauke mutum hankali yaya tafiya lahira dogon tafiyan da ba dagowa sai dai a je a haɗu a can kuma labari ya tabbata shaidan kan tattaro a 'yan adawansa gaba ɗaya abokan faɗansa duniya hawa nafsu al'amara dama nan gidanta ne ya shigo da rundunansa yana kafa kowari ya sha in ya wuce yau ya cika ya sha kenan kun yi asararsa kowa ya saka abin da yake so ya saka قال المصنف وتلقينه الشهادة أنا مطلق شهادة المسألة معطوفة على ما سبقها في الاستهبادي أن المسألة قولة عليه ko ce ɗoro ta aka yi a kan wacce ta gabata ana babin mutabancin gaba ana son kaza ana son kaza a wuri mamaci وهي من السنن الماضية المتبعة التي خط الشارع أي الحكيم على على عناية بها ولن لكن كلمة شهادة kamar yadda ake lakkana mutum idan aka haife shi na daga cikin sudoni da suka gabata almuttabi'a wanda ake yi tun zamanin annabi alati ahabba shari'ul hakimu alal inayati biha wanda mai shari'a manzon Allah ya a kan al'ummansa su kula da wannan matsala da wanda zai mutu akwai yadda za a yi a taimaka masa ta usulobi daban-daban a famu ya cika da kalmar shahada ya jaddada imaninsa ya mutu a haka ويعني المصنف بالترتيب أن يقول أحد الحاضرين يوم وندك لن ولممتي أمام المختبر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا العالم كلا دوبة ذكتا لكتا ذكتا لا إله إلا الله محمد رسول الله لو عليك غني جنيا بيتوكا tunda a lokacin nan kawai kallon likita yake kamar ya zo da lafiya kamar zai hana kawo da kanan a lokacin duk abin da likitan nan ce faɗi shi zai ɗauka la ilaha illallah sai ko Allah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah fatan hankalin marar lafiya dawo jikinsa daga a shi da aula da wannan ba likita ba شيء أشهد أن لا إله الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وذلك وانا حتى لا يغفل المحتضر عن التشهد أو يذهل عنه لكن ده شيء وانا يعني ميجينيا أنا هذا المعتبر وانا متوعي هذا مهر حضره الموت لذلك الموت المعتبر وند وند كيجينيا وند بوتوا تعدو مفا يفامو إيهكا عن التسكد يسجل دقات تشيدا وند قدابيو أو يذهل عنه وينبغي عند التلقين مراعاة الآداب الآتية في مسألة التلقين ya kamata kulawa da wa'annan ladabba guda masu zakuwa wajen wannan hukunci ko wannan ƙabiya talaka da kalmar shahada na ɗaya yasta habbo an yi kunan mulakkinu a habbon nasi ilal motadari ya fi kyau ya kamata ana son shi ne wannan lakkanawan mafi soyuwar mutane a wurin mai jiniya tun da mutum lokacin da yake rashin lafiya ko a duniya a akwai da bai tun gani sai dai da lura ta raku amma lokacin da yake jiniya ainihin ana son wannan ya zauko da shi wanda yake san gani tun da ya fi kake jiki da shi amma wannan ya ɓata ma ya ɓata ma ya ɓata ma kana haƙe da shi ba ka da lafiya sai gashi ta ta ga unka in ka soma duniya da ya ta karfe ban da kima a gare ka abokinka ya fi kima a gare ka ya kawo ka ka kaman da nan kawai ina roƙon Allah yi maka gafara Allah ya yafe maka Allah ya kai ka aljanna amma n'i ka ce harkan ka kyau tsakanin ka da a kawai saboda na san yadda ka ɗauken ina da labarin matsayina a wurin ka saboda ka ka kyale ne ai wani lokacin su ne ma min babu wani ayi tun da gajin da kuke tare da su yaushe za ka so ganin su a ne in ka fi maka mun dai a kafan garin mutum sai a cire maka shi ko ɗanka ne kuma in ka ce kawai wane shigo min ko kuma kawai wane shigo min ka zauna ana tambaya ya faru a bar maganan kawai da yadda karfe magana an rufe ta ko a wuce wurin sai dai za a yi irin wani rabuwa za a yi irin wani rabuwa za a yi irin wani rabuwa ta matsala mana, jama'a mun yi ta faɗi mun yi ta ihu mun yi koke-koke mun yi gaskiya amma gaskiya ta fakara sai ko da ko ba a bari ba ba a bari ba ba a yi baran-baran daga duniya ba saboda baran da ra'a rabu to gaskiya can ma a je daban-daban kana son wanda zai zai maka wannan a wanda barcin diddiginka أحب أن أن يستحب أن يكون الملقن أحب الناس إلى المهتدرين حتى تصادف الكلمة عنده قبولا حتى كلمة تفهمك القوة mutumin da ka sani duk maganar da yake maka ya bara kai ka kama shi ɗaya ka kama shi biyu ka kama shi annako yayin da ka zo musa ya zakon da ka ajiye wanda zai gaya maka jinsa kake kai eh? duk da kake ina magana fa ina ce ina la ilaha illa anta ya kai ba ka fito kai isa mu je mu da kotuna mun fa musulmai ne kotuna annabin mu ɗaya fa hikimar aiki ɗaya muke saboda Allah idan ba mu yadda da juna mu ba da za mu yadda da shi da ga gaba mu sauran da za mu yadda da shi sannan kashe sai ka goma ce kai idan ma ce ya same ka a baka ka mutu kai kai ba ka ganin ba ka fa ganin wani kalan ba ce ran da ka mutu in ka mutu su san da za su yi da gawa ko su ɗauka su yi ko su ɗauka su gudu ko su ɗauka ne kai ta ka san tsakanin da da ubangijinka. ka

na san abin kawai ne kashe sai wanda na kira iyaka ina so yi min duwayi amma ka ban ni kawai ya abin da ke gaban ina je abin da nake je ina fama da abin da nake fama to kan ki halin tun da ba za ka da shi ba tun da kuma za ka da shi ba ni san ka hafa ka san kwalar da biya wani kyan kasance in bai da lafiya na sa dinga duba shi akwai wanda zai zaka ce kawai haka ba ki da kan sandan wani kiran wani ma da kaza kaza ba komai ga ba ko da ninka da kesa ne je ka ban ka hatta to sa bi kal kalima indahu qabulan li'annahu saboda wannan wuri maqamu shiddati wuri ne na tsanani halan wa imtihanin wurin jarrabawa a lokacin ba ka son zuciya ka karabu kana fama da shekaru kana fama da wancan cin Allah san irin tanadi da aka yi maka kana fama da zafin jiki kana fama da wani ne sai ga wannan tun a duniya yana ta kakka sai ga shi kusa ta ga ya karu abu ya karu ga ciwon jiki ga ciwon a wanda kake kallo ga tunanin tsakaninka da Allah sai ga wannan ga wannan wanda alama zuwan shi ban murna ike muka ka da zuwa kai in ya ganka a shimfiɗe murna ta kashe shi sai kafan haka murna ta ishe shi ya zanka a shimfiɗe yana Allah Allah abu ya sami ka kin tuni yau gashi Allah ya kawo ka Allah ya kawo shi a gabansa ga kashin shimfiɗe ولا يستحب شرعا أن يكون الملتين أحد ورثته ba mustahab ne ba a shara'ance ma an ya kunar mulakkinu mai lakkana masa dinnan ahadu gara fatihi ina yake ɗani na kushi da ƙarnin gune na gaggai ne marar gure ɗaya da mai gadan ba Mana a wancan lokaci me tsammanin ka yanzu wanda wancan ya ba da kwangila a kashe ga shi kuma kusa da kai ya kuskure ka mana a kasa a wanda a guwa ba wani wani yaro ya sa baban sa maganin zara ta wannan ka ya zo jinyan shi a ta samu hmm? eh su zama haƙuri ko abokan haru hmm? eh ya haƙuri dai eh sai sai su saboda ina so huta likita ma ya taimakon sa yana bukatar ya huta ku fita ku kyale shi yana son ya huta abincin suna iya baka an kawo magani an kawo ne za ku yi ku fita ku banin tarbi na kama tarbi na kama tarbi inda abinda za ka gaya a wasan su ta gaya ke na wane na wane ko zo ga kaza ga kaza irin su sai dai tambaya ta addini za ka akwai tambayan kaji amma dai ba ta kaji ce ba ta hakika ce akwai tambayar ka akwai mushkila kaza akwai mushkila kaza idan za a iya ba ka wata ce in ba wace gaskiya ba zan iya ba ka ya ba in Allah ya tafi ne zan yi maka kuma Allah ya ba babu ya wuce ka ya yafe ne yanzu ba zan iya ba ka ba da ya lamanta to haka an ce dai mai gadon mutum ne kamata ya zo ku zama dubi a wancan zamanin ya'ya nawa suka iyayen iyayensu yanzu mu uzani attajirai da ake da ake da su tsakanin su da ƴaƴan su dai irin wa'annan na wanda suke muke tare da su mutu da riga ba shi da ƴaƴan su mu uzani mutumin da yana rayu ya je matarsa na rabon gado yanzu suna da ya'ya maza da yawa duk ya in ya mutu za ki samu gidan mai wannan ta zo ta rasa jinyan ka A ai Allah ya tafi ko zai ba ka karasa ba to kira ta ke ba ka magani wanda zai ke sa ɗanuwan da ta ke ba wannan ta ke ba ka abincin da kake so an sai da shinge zai ɗauki magana abokinsa ya bar magananka za ta aiki da maganan ƙawarta ta bar magananka amma dai muna fata a gyara wanda abubuwan da ake bar mamaki gida ana cikin haka ana cikin ka in Allah kawo imani lokaci guda Allah na iya juya mutane mai shirka mutanen girki. la ta kanato na rahmatullahi kada na na kanato amma dai an kan ana ma ma yi hadar sai ko he zara ko tun da ne ne ya ce kana da ba ka taba jin labarin yayin da wani yaro sai maka akwai kaza akwai kaza i hattara da kaza i da kuɗi ke nan wannan ka bukatar shi ta safo za ka kai magana da wani ayyana ka ba kai magana da wani ayyana ka ba ce to na ka matsayi ba an yi kunar mulakin haduwa rafatihi Allahumma illa in kana bunuhu sai dai in ɗan shi tun da hakan zamo daban-daban wadda har a alaihi fi dalika yanzu kamar irin wanda yake ba ba safai ba ku da mafi yawanci ba ta bada labari dan sabo a karzibi na alkalima kalima ga mun da ciwo an tara an shirya yanki a kan za a yi a kai shi kafan waje magani ya'yan suka ta aka hau ba zai yi ba ba ta faru ɗaya ɗan sake shi zai kai ko da ba za a kai shi wannan jinkila babban ciki ne suka karya shi duka ku kalamu ku balla shi dan aka bari Allah ta maka dan ya dan warke aka yi kaza kaza kaza aka riginginta aka kai shi suka hau kake maza da mata haka ta kuma da labar labar da zabar a bakin ta yafi daga nan dole daga can da ya ciwo ya warke suka ce wallahi sai an fage ta za ko in ya dawo daga can ya sa aka kai wani gidan da ba su san inda suke ba aka kai shi aka ɓoye shi sai ɗan yana kulawa da shi ran da ya mutu suka maka kashe kotu suka ce ya kashe su to ga da irin wannan da da kuke ai tare da shi sai za ka fara zama kun kare har da shi kirkire an ɓalla shi a kanka duniya nan za ka yi da ka kai kuma ba wani abu ne ba da za ka yi haka kai ba ba ka san na yi ba to abu kuwa zai rinsa da kai wata rana kana nan har kana za ta rinsa da kai to da ainihin abin na haka to kaga irin wannan da Allah kana da shi to kai kafa kai ne kai da yayanka ta da jama'a ka kowa shi san kowa shi san inda ɗakin ke masa yau ko kowa kada jinin ɗakunan mu ba iri ɗaya ne ba wani duk maganan nan da ake yi Allah ya taimake shi ya rufa masa asiri duk maganan nan jin take ka gode wa Allah ka kai ka ci gaba da zama ka ka roƙi Allah ya taimake da ma shiga da wannan hadarin na uku eh, tuƙalu a shahadatu a mamal mutabari za a dinga faɗin wannan kalmar ne wurin mai jinya bi sautin hadi'i da sauti na ladari yin kinho sama'ahu eh, sauti mai daɗi sauti na ladari dai kalma ta ladabi ta fito daban daga kalmar ladabi ga dama yana kan shi na hudu idan ka shan hadal mota biro idan mai jinya yi kalmar shahada na ba da talqi ne fala tukarraru amamahu ba a face maimaita ta gaban shi illa idan ta kallama bi kalamin dunyawiyyi sai inda ya tashi ya ƙara wani magana na duniya fa yastahabbu ya adatuha litakuna akhir kalamihi min ad duniya don ta zama ƙarshen su a duniya ولا يجوز أن يقال له قل أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله هنا رش الله في أبي على التابع كما تبعت يا محمد أنا نونا متوى ذاك شيء أشهد أن لا إله إلا الله أفهمك تكا أفهمك تكا دا إيماني kaga zai sa maka wani abu ba za ka a inda za ka je wani abu ya ya kullama ba ko kuma ba ka san a lokacin abin da yake gani ba ba ka san abin da yake ji ba to da kaga a cikin magabata akwai wanda aka ce masa ce la ilaha illallah ce ba yanzu ba ba yanzu ba ya farfashe aka ce mai isa muna ce la ilaha illa kana ta ba yanzu ba sai ta lokacin da gurin shaitan ne ya zo nake gani da zai yana cewa imamu wani ka tsallake imamu wani ka cika da imani imamu wani ka suta da imani yi an yanzu zuwa suta da imani ba tun da ban mutu ba ba ka sanin ka suta daga hannun shaitan sai ka cika ranka ya fita kana kan bakanka nan kafan ka huta ta amma don an kwashi jikinka ranka an kwashi jikinka a masallaci an kwashi jikinka a laburar da sauran sai ka ga ka cika da kalmar nan na sada kana jaddada ta kana jaddada abin da ke cikinka cikinta nifa ra'ayina abin da zai imani da shi babu wani abin bautan gaske sai Allah kuma na tabbatar na yi imani annabi Muhammadu manzon Allah ne ma'ana ina gaskata duk abin da yake ina barin duk abin da ya hana ina aikata duk abin da ya bada umarni ba zan yi komai ba sai da tsara mini ka mutu da wannan zuciyarka da kudurin wannan zuciyarka shi ne ka samu ka to kaga wannan yana da bukatan ka samu da zuwa har ga Allah ne ga abin da ya da shi dan kai na kallon duk masu ibadodi na shirye suke suna da wasan Allah kawai kuma ni na gaskata dubban shakkan abin da annabi ya faɗi na gaskata na bar kuma abin da ya hana kuma ina nan sai na aikata abin da ya umarni don yin komai sai yadda ya tsara wa ma ya kolu na yi isa dole mutum ya kamata yana kalmar shahada na ya yi ce a takaicin umarnin saƙon da ke cikinta ko da sharuɗa da bene na duniya ke amma mutum ta shi tafiya lahira ya kankane a takaicin ta kawai ya shiga lahira a haka a fiddarin yana kan bakansa wannan shine ko tashi zai zai tashi da ita wa innama yaquluha min kai tawjih ilai shi. zai dinga fadinta ba tare da ya fuskantar da gato zuwa gare shi ba hatta la yan za'ija wa jara inda ba zai firgita ba wa yatakallamu bi kalamin ghairi aiki. na shiga wayan bagi lil mulakai ne Allah ya lafa rai kada mai talakai ne ya matsa maka yana yi tunjina ce nun ta haka kwai nama ya kona mu'arrazan fakat gifta masa isa zai daidai saboda ya faɗi da jami'in indi nafsihi hatta yaƙina har ya farga wa ya ƙuluha min tilka ina tsaye daga wajen ran nan eh idan ya yi sai ya wani abu da yake sha'awa ya ɗan yi masa kaza yi ake son wanda ya yi ina son sa kawai abubuwan da yake masa na mu'amaloli haka ko na magana ko na yadda yake ɗaukan fa ta lokacin na tunani zai fi zuwa maka mai kyau yana yi yana ba da gab yana ba da rasa na takwas wa idza takal mulakkin bi ne mulakkana idan wanda ake lakkana masa wannan shaidar ya furta lam yaqulha al-mu'tadir wa lam yaqulha ya lakar mulakkinu kenan bai faɗe ta ba wa lam yaqulha al-mu'tadir bai jinya bai faɗi ba fa tuqalu marra sai a sake lakin ba'da sakata kama qulta bayan an samu rata an yi shiru wa haka ba juya shi aka yi menene aka yi ruwa aka bashi gyara masa menene wani za ka ga ai wanda ya iya zama da jama'a wani lokaci kawai kana zaune da shi sai ka ga ɗauko halifan ɗinka yana gogewa har ka dinga mamaki ta cewa wani me haka kada ta ce ai na ga yayi kora da shi ba wani hmm, wannan takalmi ka dinga sa irin wannan takalmi ni da za ka ɗauki na wannan so wane mutu zai ka gani wani abu ya zama a zuciyarka ka ji da ka sa? Gara sa sakalmi wani za ka rike kamar rauni sai ka ga ya kama kafa ya cire wani abu ya cire wani abu a jiki kaga yayin da ya cire abu nan yana ga wannan abu zai cutar da kai bari ya cire shi ka gama baka aiki ba ko ga wata yar kora ya dan kakkaɓe haka shi a wurin fahim wani irin ka taɓa dangantawa da girmamawa ba ka sanin yadda za ka fashe biki da shi ta tun da haka na neman aiki yi to maka wannan ya bai a gaban ka yana kaba yana kaga zan da za ka jama za ka ji kai man kawai ka ji wani ka ji kaza kaza ko wasiya za ka ji jin daɗin ba wannan ko wani sai ce to ka ga wani na ta tunanin ka ba mamaki ba zan tashi amma a kiyaye ka amma ka yi ka amma ka ga wani ka baka ba amma bai ma san kai mutum ne ba tsakanin ka da shi kaban yaya ne lalura ce kaddara sai ka samu hakuna hada wuri guda da ha wannan ba za ka fara don shi ba kan lafiya sa'ai kai ba wuni السنة والتلقين سنة تولى تلقيني تضمنت السنة المطهرة سنة من الحركة تتطلع وتوجيهات نبوية ترشد إلى فضل التلقين ناشرية يتطلع تنزوها قطللا ولا تلقيني وأهميته منها عن زازانا أن عمر رضي الله عنه قال حدثني من سمع النبي sallallahu alaihi wasallam wanda yaji annabi yake bani labari shi ba shi ne ji magana ba ya kolo man lukina inda al wanda duk aka cusa masa aka ilhamantar da shi wurin mutuwansa la ilaha illallah Allah kana masa ta shiga da kalar janna kaga sai ya zama kamar wani masu waya kadan an kira sai ta dibi dibi sai ta dibi dibi karshen ta ake maka abai na rara ka take shiru ka fashe shiru wani kiran kana kira sai ka ji kamar kurin ya fara sai ka ji ya fara zuwa. yanzu abin da ya rage ya amsa to kaga lokacin da kake lakana masa sai zuciya ta tatsi kalma ta juya ta to lokacin da ta juya ta janiyan niyan karba ta amfa ta ake sai ta ce wa ke faɗi ya ga mutum kuma ga shi ta zuwa ga zuci zai ga mutum ya faɗi da kansa la ilaha illallah wanda ya mutu da wannan kalma aka jefa masa ita ya kuma karɓe ta dinnan wannan mutum da kalar janna amma kafin da ke a da ayyukanta da ma'ananta ba tsoron kalmar la ilaha illallah ba ne ba عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فكذا kaga ko da mutum bai da lokacin zama da mamacinsa in ya kai shi asibiti yana son ya kai shi asibitin musulmi kaga ƙarshenta mutum ya yi mutu a hannun mai ce oh jesus sai bi ta hara mutum ya gama rayuwarsa tana ne ta tafi a banza don ƙarshenta yana furtawa shi kenan a lokacin ya ruɗe ga shekar ga menene jiran da irin ta nan musulman naku suna ina wa'annan mutane su ne gaskiya ka je can ai maka wulakanci ka je can an maka wulakanci ka je nan an maka wulakanci kana zuwa nan baba sannu baba ga kila yarinya ta shiga ta fita sai kun ga baba ne bai kamata mace ta taba shi ba a nemo ne ƙarshe sai kalin sai ce ko wallahi an nan ba sun musulman hasan ba ba ne ba ba bai kamata ba ta shi amma ko za ka abu na ɗinka in ka allura kawai amma dai in ka ga bai kamata ba ari mu nemo ne ka jirawa ne zo shi kuma gashi baya nan ka shiga ta fita da agawa ne karka ka tafi da wani baba namu yana bukatar a yi masa allura lokacin allura sa yi kuma wani bai iso ba yanzu yanzu kai kai masa allura kafin ka tafi kai hakuri ke duk da bai kasa shi kai hakuri saba mala da dole sai ka ba su abin gaiwa sai kuna ku a sun na ku sun tarace ka ta kuna ilimin an daka maka bawa ko ya zo kan ka zai maka allura a busa kamfariya a tsarin da ka da hakuri ya bada da walwala wannan kalma ce ba ma za ka ji mutum kamar ya dora kaya ne wannan abin da kai kudana bai nan haka yaro kala. yaro kaza la ilaha illallah amma kai fa cikin da sauki la ilaha illallah ashhadu an la ilaha kai da tabbata Allah gaskiya ne اندر محبت رکھی آ رہی نہ تب پسند آ کا ایسا کیسے کہ کیا ان لا الہ الا اللہ با ان لا الہ الا اللہ کم دعا ومعنى موتاكم هنا المحتضرون الذين في سياق الموت وان فكي كدر درم متوا نعقب وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة دون كلمة فغم كلمة الشهادة يا ما شجع الجنة أي كبار ما يكون لا أكرد أبونا ذي كفنتي sai a ɗauka ya ma kasance tun ba je ya ma shiga aljanna tunda cancantan aljannan ya riga ya tabbata gare shi yanzu abin da rage sai dai gobar mayan da take tsakiya wannan shi ne ga wannan babi yana da matukan mahimmanci musamman babin fita duniya shiga lahira kuma na san ba za ku manta ba inda malamai ke kuka a wurin cikawa tawini koka aka ce ni kai wa Allah ne haka wanda shi kai haka kai wa Allah wani mummuna laifi irin wannan kuka sai ce zunubi ka ala ce zunubi me ya zunubi inda zunubi ne ne zunubi ne ban ɗauki zunubi kamar wannan ba ya ɗauki ice zunubi ban ɗauki zunubi kamar wannan ba babban bala'i ka cika ba da imani ba kuma na yana kuka duk ayyukansa duk tasbihinsa sallolinsa nafiransa tilawan qur'ani karantawa da yake mene da yake amma yana kuka bai san akan me zai cika ba wannan cikawa ka kuwa ya kamata in aka ce an kawo ma mara lafiya masu jinya su yi maka abin da dace su yi wa tsohon ka haka su yi wa jakuma ka haka su yi wa 'yan ka haka su yi wa ɗan haka wannan hisa ake son a yi a samu wurin jinya na abun nan ko da ka adamu da kwadon ba sai kawa da imani ai ya fi komai mustahabbatu ba da dalmau Wanzu dai wannan ya yi sallama ya so tale daga duniya ya shiga lahira yanzu ya rage jama'a inda tijini ne ya shiga in dattijuwa ce ta wuce Amma ma yaro ne lamari ya tsinke yanzu bayan an mutu ne ake nema to abubuwan da ake so bayan mutuwa قال المصنف وتجميده farko dai ana son masa masa ido farkon abin da za a fara wa talukin da ya mutu rufe idon shi wa shaddul hayaihi da haɗa mukamukensa ko haɓata idan ƙaba sai da aka ga bakin mutum kasa ke ɗagawa ya sama yana kasa kasa kasa kasa shi sa ba yana tauna abu jiyanwarsa na zuwa ƙafa na zuwa ƙafa na zuwa ƙafa na ɗagawa da ana son kai a ɗaga saman a haɗa shi da a ƙasan a ɗaga shi a ɗaga shi a haɗa shi da sama amma za ta kai a ɗaure shi a ɗaure shi idan ina da rawani ko akwai wani majanyi ko akwai wani madaji da bai kamata a samu ta igiya ba a samu wani dai abin nan haka haka sai a tura shi ya haɗe sai a ɗaure ba shi ya zama a kafin ya sandare saboda idan aka bar idon haka a buɗe bakin nan a buɗe ba zai can gani ba zai mummunan gani المعنى ومن المستحبات المتعلقة بالميت daga cikin mustahabobin da ke da alaka da mutumin da mutu awwalan ta game da ainihin mayyiti rufe idon matacin ba da ta haƙuƙe da mautihi bayan tabbatar da mutuwarsa ta hafi hafizan lihayati saboda kyauta ta siffarsa domin idan mutum buɗe bakinsa ya san da haka kai ido ya yi dakwa dakwa in ya bushe haka sai ta maza ko da tsarin ba a fa a rufe a ja a dinga rufewa zai dawo ya haɗe wannan ba shi kafin ya sandare sai a tura kafan ya haɗe da sama to idan sabo in an tura shi zai sake in an tura shi zai sake a samu igiya a samu abun daurewa a daure zalika anna ibqa ainihi barin idan dana ta mutu hatai ne ya shawwahu yana bata su wala yajuzu tagamidu ainihi al-muhtadiri amma fa bai halatta rufe idon matacce kabbala khuruji ruhihi tun kafin ka mutu ka jana rufe ma ido ko ka shi baka yi mutu kafin ka mutu ka jan daure ma baki da an na zalika yufzi'uhu wannan na firgita shi yana zama sau na mutu kenan wata game zo huwa muqta da sunna rufewan shi ne bukatan sunna li qawli ummu salama ummu salama radiyallahu anha دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة الذي ينشق وجه أبو سلمة وكذا شق بصره فيا ابو يا أبودي أشيرين يا فتاة فعلمضه يرفع مطشي ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر هذا إن أنكر إشيد وكبيشي idan ya buɗe yana kallon inda kai da ran yana kallon tawagar da suka tafi biyi mai ran da kalwa ne ya zaya kina nan an fata abu na inda ake sawa an ɗan an yi sama sun biri ina ta kallo za su dawo na ina hasu fata zai ka tabi a hulbasar An شداد بن ausin. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح وقولوا خيرا فإن الملائكة تؤمن على ما على على ما قال على الميت إذا كنا لرتمة رتمة الكنفو دل ذي ake. a yi kaman dole da sake musamman abun ya shafe ka ba wani ragon cewa za a yi ba fa'azmitul basara ko rufe ido fa'in al-basara ya taba ogo shi idon na don ran ba kolo kairan ko fadi alheri a kamar du'awoyi Allah gafartawa wani Allah ninkawa wani, Allah kaiwa wani kama kowance فإن الملائكة تؤمن نم ملائكنا amin. kaman yadda muka yi cewa a nan mace Allah ka ba wani lafiya duk a ce amin Allah ka ji kan ne duk a ce amin to mala'iku suna faɗin amin ɗinsa kuma ya bi namu alama kala alul mayyiti amma ka gan ana an halaka suna ga amin ما إيه. البيت قلت ميتكو إيه. لا يضر بك فيه ميت بيت أهل البيت أن أكي جد دائما نيك إفاقي سيسي أي أهل أهل البيت أهل البيت amma sai dai alul mayyiti da mai ya keɓe yan uwansa kaɗai wannan ku alul baiti ya haɗa kowa da kowa ibara da alul baiti ya fi ibara da alul mayyiti kala abu mai قال wa kana rajulan abidan shi abu mai tara mutum ne mai bauta جمدت جعفر المعلم آه شيء آه، آه، جم آه جمدت كي جعفر المعلم نعرفي إذا جعفر مكوية منا ما ماذا وكان رجلا عابدا في حالة الموت متو نيمي بوتالو كتو متوا فرأيته سينا جيشي في منامي ليلة يقال أعظم ما كان علي أبن بيته على تجميدك لي قبل أن أموت rufe ido da kai kafin mutu saniyan eh cewar ya ce ka a rufe ido mutum sai ya mutu ko ka a rufe masa ido sai ya mutu shi ne ya kawo wannan ya ce sai ya kawo tarihin wani mutum ya je ya rufe wani bawan Allah ido da ya rufe masa ido can da da zai mafarki ga mutum yana cewa bala'in da na fi sha rufe min ido da kai amma ga kasa ne mai mafarkin mutum wani an bai kasha bayan ka mutu ya yaya mai ka gani na aka yi ce ai abu inda na fi shan wani hankali nan da ya da ka rufe min ido kafin mutu ka gana in ka ce me ya fi nan ba a rufe a mutum ido kafin ya mutu ba ko yawwa ثانيا أن يشد من حضر وقاته فكيه أن يشد من حضر وإن دفق على su ɗaure ainihin eh, man hadara wa fata wanda suka zo wurin mutuwa su ɗaure fakkai shi harin bakinsa an haɗe shi da sama al'asfal tunda na sama bai motsi na sama ke motsi kamar da muka ce wal'a'ala bi afa bi isa ba da wani kyalle haka ko wani bajanyi arida mai faɗi min tafi da ƙarfi daga kafan haɓansa a tura haɓa ta yi sama wayar batsuwa su ɗaure ta fokara su خوف دخول الهوام صورين شغان قواري فمه وجوفه ده شكنها ولأن الميت إذا بقي مفتوح الفم mawaki in ya ci gaba da zama bakin sa bude ba da mautihi ya siyo manzarahu qabiha idan ya zo ya zama bai da gani ويدل على استيباب شد اللحيين abin da ke nuna mana mustabancin haɗa haɗan nan muƙamuƙan guda biyu kawul umar radiyallahu anhu hina hadarat wafatu lokacin da mutuwa ta zo masa abin da yake li ibnihi udur minni yace zo na kusa ya zo fa idara aita ruhi da balagat lahati lokacin da kaga ah, ruhi na raina ta fito daga makwallatuna ta fita kenan ta fita daga cikinsa ya mutu wadda fakkal yamna ah, ah, kaffakal ka na dama ka a fama a kan goshi na ala jabahati wal yusra ta ta ne hagu a kafan haɓana kaga nan na kan ga nan yana kan haɓa sai ka tura na ɗin ya haɗe da can tunda nan bakin zai sako kafa so sai ka tura shi su haɗe da yake da suna zaka ne ko daga nan bayan kan haɗa haɓa na da abin wa a game sai karfe nan ido tafiya ta wuce shi كما استهباب الدعاء مستحبا من دعائي ويستحب في هذا المقام الدعاء أنا أصن دعائي وانا مرين سواء حالة خروج الروح حال انتقارا أو بعدها لما جاء في حديث شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقولوا خيرا فإن الملائكة تؤمن على ما قال ملائكة نافد آمن أكد أبن ما قال أهل الميت أهل البيت إذا فات أهل الميت أكد أبن ينتاكي سكي فدي Eh, lokacin duka ba an ce ana so ma du'a'i halin fitan rai ya bayan fita ran tunda lokacin sun halarta dama lokacin da zai fita zan zai fita a yi mala'iku kan mantul basari to da suka zo tawaga na mantul basari da lafafa su suna jiran wannan zai kuma a lokacin nan ya kamata ana du'a'i Allah ka sa shi wannan dawa ne kafara ne kafara na zama ba ta ga mala'iku da suka haɗa ga su zo suna amin amin Allah ka sauƙaƙa wani ne ko wance wannan ciwo nata mala'ikun nan na ce amin bayan kuma ran ya fita abu na ce kaga dole za a canza zuwa yi yanzu ana magana Allah ka sauƙaƙa hanya ya riga amsa abin da ya saba ya riga samu yanzu muskila kayan aiki to Allah ka rambanta wa wani amin Allah ka karɓi ka cece shi ana amin Allah inda ba shi din nan ka yi masa rijista a yin suna malakuna amin to kaga da lokacin fitar da bayan fitar duk ana bukatar yi ba a bukatan koke-koke ba a bukatan lagau lagau الروحي korojar لما جاء في حديث شداد بن اوس قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقولوا خيرا فان الملائكه تؤمن على ما قال اهل البيت لو انت حديث لنا بيان ولما جاء saboda abin da ya zo kuma min du'a'ihi alaihi salatu wassalam li abi salama ba da ta game da shi Allahumma ighfir li abi salama kaga nan wannan ya sadu ayi annabi sai Allah ya ga gafarta mutu ga mala'iku da sun ce amin ورفع درجته في المهديين ka ɗaukaka mukaminsa cikin masu shiryatarwa du'atu ya kuna amin wa ahlul gashi na qulu na amin wa khalafu fi aqbihi fil jabirin Allah ka kawo masa madadi ya tafi akan harkokin da yake ciki to Allah ka kawo masa madadi a zuriyarsa fil gabiri da cikin wa'inda suka tafi wakfin lana kaga wannan ai du'a da ya kamata mu mu yin shi ma ya bashi to mu ma dai haka Allah ka gafarta mana ba mamaki shi na shi na an karba a to mu fa na masu fiko to mu ma dai Allah ka gafarta mana ta haka yanzu ba du'a in aka da karatu amma dai to Allah ka karba وله يا رب العالمين اللهم افسح في قبره الله كبول أما قبره alama ta an sa mutum ka dubi ɗan rami inda aka sa mutum a takure a matse banda nan kuma a bawa ƙasa umarni ta to Allah ka buɗa wannan wuri lahu fihi ta haskaka masa kabarin nan قال ابن حبيب ينبغي أن يلقن لا إله إلا الله كما يميني يا كما تعلقت أنا لا إله إلا الله ويجمد بطره إذا قضى عرفه متى إذا إن يتكى ويقال عنده أنا فتن ولن رفع إذا سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لمثل هذا فليعمل العاملون وعد غير مكذوب وعد وعد دعائي امن أمنشي يتبت أكد كدوم الله جوديا يا تبت الله مالك كم تالو يفعل ما شاء فقد فعله هنا لمثل هذا إذا وانا متوع فليعمل العاملون فليعمل العاملون لمثل هذا ما سو أي كيس أي كيس وانا متوع وانا تطبق سورا لنا أي أي كيس وانا kaga wannan wazi zai shiga ga dawa a je ga wani babba daga cikin jama'a na ta sai limiti da hada فليعمل العامل yana dafe daga wannan yana ce limiti li haza saboda irin wannan mutuwar masu aiki su yi aiki yadda wannan din ya tafi tabbas tafiya za mu yi amma ba shakka tafiya mu ke ba gafala ko ya san zai mutu sannan baban shi ya mutu kakan shi ya mutu ya yi imani shi ma mutuwa ne to amma gafala fa kaga kenan a cikin babin tawwa a samu ya kama dole a farka kafin wannan mutuwa ta zo ba ya kamata masu aiki sun farka su kai kan aiki ba don gairu masu alkawali ne ba karya ba kullu nafsin za'ikatul maut haza kada za ha وبقي نحن maganan فأنا عندي ta taso, jiki zai dole wasu suka shigo gida suna hankalin hankalinka zai tashi wa mimma yustahabbu qawluhu fi du'a'i daga cikin abin da ake son faɗinsa bayan an yi mutuwa da du'a'i bismillah wa ala millati rasulillah اللهم يسر عليه أمره وسهل موته وأسعده بلقائك واجعل ما خرج إليه خيرا مما خرج عنه muna neman taimako da duk wani sunan Allah shi ne bisin la na kira mudafa ta abu muna neman taimako ga duk wani sunan Allah ko da duk wani sunan Allah muke neman taimako kuma bisa aqidan manzon Allah ya Allah yassir alaihi amrahu ka sauƙaƙa masa lamarinsa yanzu da yake ka gagarin mutuwa kuma bayan an mura musu ma ai wani rikici za a shiga fafo wata sabuwar duniya yanzu za a je ta sai mutum ya samu karbuwa za a je wajen kafin a ce an wa masa rijista an ba shi ɗaki in man kira shi haka mujabi shabihin bidalika ɗaki yana da amma kafin a ce an karɓe shi ya sha interview ya sha interview mala'iku sun ba da yana da kuma masa shimfiɗa daga aljanna da kuma masa katifa a kawo masa kayan masarofin aljanna a janyo AC daga can a fara masa a cikin nan a janyo fitila a haɗa masa hafi a cikin nan kabari duka an haɗa masa fitilan da za a baki da irin hafi da za a baki hatta shimfiɗar da zai kwanta za a kawo masa shimfiɗa daga gidan aljanna kaga ga wannan ta aiki kyau kenan wani ko sa daga nan za a ɗauko masa shimfiɗa daga jahannama sannan da duk wani kayan azaba za a ɗaɗɗebo kaɗan sannan a jono masifa daga kanta ta cikin nan da wani idi da wani zafi da wani wani ne kawai Allah shi san da zai kai zai shi kusan zai kusan kwata irin jannan zai zauna a kabari mu'azzab ila kiyamis sawa san da akwai azaba kabari ko asalla maka ce Allahumma inna na'udhu bika min azabil qabr Allah muna neman kafari daga azabar kabari hada huwa al-qabr muna roƙonka ni'iman kabari saboda a lokacin za a tattalo masa a lodo to Allah ka sauƙaƙa masa wannan kafin ya karɓi wannan takarda ka ya samu ka sauƙaƙa masa haɗin kai tun da kai kaiwa ya samu kai tabin nan illa za ka samu sauƙi ta wasu dalilai da aka ce mai karanta ta tazara kullum kullum da yin kaza mai yin kaza mai yin kaza mai yin kaza mai yin kaza wa sahhil mautahu wannan mutuwa ta shi ka sauka ta a ga mala'iku na wurin suna amin da ba an ce suna na wurin ba wurin mutuwan ta kafin ran ta fita Allah as'iduhu bi liqa'ika Allah ka ba shi sa'an faduwa da kai eh ka ba shi rabo ka rabautar da shi ya sadu da kai tunda kafirai an rabbihim la mahjubun shi ko wannan sai ya Allah fa Allah ka ni'imtar da shi da faduwa da kai daga ma kharaja ilaihi ka sanya abin da ya fita daga gare shi khairan mimma kharaja anhu fiye da inda ya bari ka zuba gidan da ya bari musamman a ce maka mutuwan attajiri ga gidan nan ga kujeru ga sabon kafin wanda nan sun sha labule ac ba ƙara sanyi kawai yake badawa in fankokin nan gasaran kamar ba kaza ba tsakar gidan nan ga sarari gidan nan ga itatuwa an daddasa ga waye ga waye duka an tanada to Allah ka fa inda ya fita din nan inda za shi ya zama ya fi inda ya fita daga nan ya fi inda ya fitin daga nan wannan du'a'i kaga yana cikin abin da mala'iku za su ce amin kuma abu ne da ya kamata duk musulmi ya iya shi tun da ba za a ce wane da wane a nemo malam wane ya yi a nemo malam wane ya shi za a yi haka zai zama bidiya daga nan zai fara kyautar nawa za a biya ni saboda kai za ka iya sai dai kana ta malam koya min sai koya ma da kan zai da alƙalafin ka sai ka ɗauka ka rubuta a littafin ka ne ba da littafin duka ka ga sai ka koma gida a yanzu na eh, da labar za ka yi wa ɗan uwanka da Allah kai ma Allah kawo mai ma fa'idatu akwai fa'idodi da dama na ɗaya dai an sufiya na sauri rahimahullah annahu qala wa man lam yagmid inda mautihi mutumin da ba a rufe masa ido yayin mutuwa ba wa baqiya maftuwa ala jafani yawa gari ido sabuɗe jafan wasu fatai ne lebe a saki kuma ya riga ya kai wata martaba fa ina wa ya kozo wa abu da yi wa ni zai zo ya riƙe dan shin ta gaba ya danne amma aka zo aka ce a da an tura shi su da shi wa ni riƙe nan da nan ta mu sosai ba wai riƙon ka zan dafa ba ka cikin tsoro. a'a yau rikon zaka kamar yadda kasan za a sarrafa abu amma ce za a ɗora mutum yaya aka riko shi ana rikon sa da tafi in ba haka ba ɗaya hannun yana ya balla ka da shi ku dole damkan da za ka masa za ka masa damkan da in yi juya ya ji kwandama don aska da abin da ake masa kan a rike ci gam haka me damkan eh, ya akudu واحد بعضله والآخر بإبهامي رجليه ɗaya ya kama ya manyan yatsunsa manyan yatsun su riko sosai ba abin da ba riko da ya ja to in ya ja wa ya ja ne ba ne shi wannan ya ja kalilan kwaye za ya sa zama zan ga in aka ja na aka ja manyan yatsun na aka ja na za ga bakin na ta da fama zai haɗe idan za ga ya koma fama ya haɗe wanda sama zai ko zai je motsa kwayan ya zo ya haɗe kazalika mujarrabu sahihun wannan gwadagge ne an gwada magana ta ingantacciya yin haka wallahu a'lam eh riko da ya san kasan sun da za a ja hannu kasan sai a rike damtse ba shi ne a rike nan ba a rike nan riko sosai ko a tokare shi ma sannan kafa a rike a ja kafafuwan in ba yi haka ba a juya ta haka a rike da tun da kasa yana kwantin ka zama na yaga ka ja shi kasa ke kada ja shi da zai ne a masu rikon da ba zai kwace ba riko sosai babu kyankyani ba tsoro kamar irin yadda za ka mikar da abu in ya ja wancan yatsun manyan yatsunsa da ƙarfi ya janye tun da zai miƙe ko a danne ko daga kwance ne ma aka yaka ko aka jaɗi nan bakin zai ɗaga ya haɗe idan zai rufe ya ce wannan an gwada aisha gari. sai

magana ruwa an wuce shi kafin ne a kai ga aka ake saruwa na aka saruwa aka rufe shi kenan amma ta wuce ruwa wannan hmm? eh? ba ku gane eh na nura mai yi ka ba ko gaba garji <laughs> eh duk ishi sosai ai ba eh? ya da ba ce ba sai baya eh shi ka rike sa tun da zai sake gare ka ko shi kuma wannan ya ja manyan yatsun wannan fa'ida ce babba fa’ida fa'idatun saniya wa alamatul mauti al'aqida akwai alamomin mutuwa tabbatattun tabbatattun alamomin mutuwa wanda in an gan su mutum ya mutu alati ala isirha yamkinu tadmidul mayyiti tunda ana magana kada rufe masa ido kafin ya mutu to ya kamata a san me zan gani in san ya mutu me zan gani in san ainihin ya mutu me zan gani to ga alamomin hiya na ɗaya an yanka tsaya na faho numfashinsa ya tsaya raga numfashi ya daina numfasawa kawai yana ki yana biki kamar gudu ne na biyu an yi shakhisa basarahu ila sama idan sai zuzu zuwa sama bakin tawa ya taba Allah hadin can eh eh duka dattin da aka san ana bi daga ta hanci shi kila ma ai hannu inda jini na har ba za a je yi kaga anan ma a zamani ba ana kawo abun ji ba to sai ba ko ina ake da shi ba jini ne bugun zuciya ne akwai hanci akwai baki ko kaga ina ina nufa kuma ai kaga nan zai dan daga ko kaga in an kasa kuma za a ji dan numfafawa to haka lamarin da sai an rungume shi sai an je abu na ɗansa kaga nan dole namiji zai wa namiji mace za ta yi wa mace sai ji ko iska za ta bayar duk ya yi duk da hanyar da za a bi tun da aka gana ba doka ce ba wanda za ta yi in an faɓa an yi ainihin abin nan ba ya ba ce ba mu'amala ne ba an yi shakka basarahu ila sama ina wuce wannan eh, ko ya taba ah, ruha lokacin da irin nan ya biran ba kiftawa shuru ba kiftawa an juya an juya ido ya tafi to ya fa wannan ya mutu na uku an tamfar shafafa ku, leɓe ya buɗe kaga an haɗa su wayannan za a duba numfashi a ya sani babu ga ido baya kiftawa to sannan aka kalli baki an ga shi ma ya sani wala tan tabiko bakin bai in an haɗa shi ma sai koma in an buɗe ma an haɗa sai koma ya kai wannan alama ce babba ta mutuwa jadu an da eh, kadamahu kafa ta faɗi kafa ta faɗi kaga kamar misali wannan ya zo yadda yake zaune inda musa ya kafa ta faɗi kafa ba za ta faɗi an tayar da ita an tayar da ita ta faɗi an yi ta ka abu ne an tabbare ta ta kafa an ɗaga hannu an sake shi ya biyo ya fadi Right. wannan babban alama ce ya mutu daga cikin alamomin ya mutu na biyar an tanfashe da kafahu wa yumila anfahu wa tamtaddu jildata wajhihi wa daga hu an da kafahu ta fi kanfa su kwanciya su rabu da jikin inda suke kaga kafi tafi galibin za ga shi a jikin wani wuri a yi to ya zama tafi ya tafi ya faɗi ya rabu da ko'ina wa ya milo an taho hancinsa ya karkace mana ba doron eh, hancin da kaga a kan idan an fage shi don kaga ya tsaya akwai alama shi ya rike shi amma in ba shi ya rike shi ba kana tsaye da shi zai tafi haka koya ka sai dai an kai wuri ka kai dan guri ka tare ta nan ka tare da nan a ka kai ka tare shi haka bar shi a kan irin dandarmin na haka za ga ya haka ko kuma ya haka ka ganci ya karkace daga za a kalli sama shi ma alamomi ne na mutuwa ta waje hehe gas me yake fatan fuskarsa ta saki jiki ta sake gaba daya fata bukata ta sake wayan khasifu a gahu gaho su kai kai din su dugai eh kai kai ne Ba ko ba kowon ne ba kai kai ne ya akwai kai a ba ba kai ba kai kai ne ya tsakanin kunne da abunan shi ake shabata kai kai ne to ainihin eh, ta shafe wannan ne za da ya koma ya haɗe kawai ya yi abun ya shafe yanzu ga ɗubbi na ɗin za ka ji shi ya yi ɗan wani abu na haka wanda ya mutu da gaba da haɗe kai kai ɗin tsakanin eh, wannan sajen nan da kun da kai shi ne ake zama kai kai ne yau eh eh ya gini kita lagi di eh Itu, gue ini kumpul, anak jangan ada bau ini. ana yi mutum da ya zo ne kan gawa a sai ka rasa mai za ka yi ba abun da za ka sai ka tsora a nan kakan sa ko za ka je numfashi ko ɗaliban da numfashi ake na wani wannan bai zama ke da akwai numfashin da ke kila ba za a ji ba amma wancan kallon wayannan alamomi ka ga yankewa ka wajen numfashi da ana iya sa can wajen numfashi mutum da yan kafe ko ina ka taɓa ya yanke na farko kenan na biyu buɗe ido na uku sakin laifi na hudu faduwan kafafuwa na biyar tafin hannu ya tafi hanci ya karkace ainihin jikin jiyar da ta waje eh, ainihin kuma ya sake fatan jinsinka kai sai ya ta shafi sau daɗa wannan akwai alama ya mutu saboda domin mutum da zai mutu a daure akwai wanda zai samu da dama abubuwa sai an haɗa su su kwanan kila bai mutu ba duka ana iya ganin wa'annan akwai gawar da duka an haɗa wa'annan sai an bashi a kwana saboda zai yi bai mutu ba akwai nau'in mutuwa in ya mutu irin wannan nau'in ba a farin bunne shi akwai nau'in mutuwa zai yi kamar shi nan ba. fa'ida ta uku min alamatil bashari lil mayyiti daga cikin alamar dan adam da mutuwa an yi eh? bushra kai zuwa nan layi min alamatil bushra babban kenan daga cikin alamomin bushara lil mayyiti an yasfarra wajahu fiskar ta yi fari ta yi jajajaja haka ta yi fari ko baki da za ta yi haske wa ya a rikon jabe na hu wannan har lokacin mutuwa kan zai ya canza ya zama kyakkyawa wa ya a rikon jabe na kuncin sai gumi alaman bishara ne wata zarfa a idan hu dan hawaye ya zubo a idon shi dumon aina hura idon ka ya zubo da hawaye ko kenan ومن علامات السوء daga cikin alaman mummunan mutuwa ya zambinda an ta hamarra hu idon sai ja jazo watar bada shafatahu leɓinsa su burkuce su ɓaci sai irin wani nau'i tun da irbadi su jinkuce su ɓaci haka waya gitso ya yi kyakkyari ya daktar bakari kamar irin cacarin ɗan raƙumi wurin mutuwa to fa wannan mafi yawanci sai illa masha Allah ido ya yi ja lefe ya juye ya yi tarbidi kuma da ake yana kyakkyari irin kyakkyari ɗan raƙuri والبكر بفتح الباء هو الفقر من الإبل تنرغمي النبي وتربد ذاك تربد شفتاه معناها تبيلان إلى لون القبرة leƙen ya juya ya wani baki-baki lafiyaye ko shi ne leƙe masu shaye-shaye ba ka duk masu shaye-shaye zai ga ba sa rabo da laifi ko eh, immigration a kan hanya ko menene ko kuma yan me e me me el menene eh ndle ko kai kuje je ku rika ku siya yaron wani abu wani abu ya tsi e. sun tabbana ganin sa to za ga cikin masara sun sun leka su ce kai sa ku sai masa ku kaga sun koma gefe ga su yana da karka ina menene da ka yan kalliya za ka masu yake masu bakin laifin na za ka fi masu wasa saboda kanan shi ma irin wannan bakinsa kwarai leɓensa zai yi baki-baki toka-toka shi ne ainihin da kabila ne ila launin gubara ya zama gubara-gubara kafa-kafa haka abu wannan shi ne daga cikin alam mummunan suka a takaice dai babin eh, abun da ake so bayan mutuwa ko kuma du'a'i bayan mutuwa da kuma aka samu riban wayanan abubuwa to kaga wannan duka adal mayiti idan mutum zai mutu ya kamata ana zuwa kusa a ga me ke musamman dai mutuwar da ta shafi mutum ainihin amma su masu jinya kuma za su fi kowa sanin wannan hikimatu talyinil mafasili hikiman lallan kwasa lausasa ba mahaɗan da buwa a ja hannun a jikin da shi a juya inda ke juyo a hannun a nan wurin a lankwafa shi a haɗa sannan na nan a haɗa a miƙe a juya shi inda ke zuwa baya a kai shi gaba haka wannan ma a yi masa haka wannan ma a yi masa haka kafafuwa a tara su a turo cinyoyin su zo kan cikinsa kafan kuma ta haɗe da cinya sannan a miƙar da su haka musamman wanda zai kwanan kefu ya kamata masu kwanan da shi su tsaya da shi a haka don haka in ba haka ba kafin safe ya zama gungume ya zama gungume to wannan hikiman yin haka قال المصنف ايه ايه ba magana ba zai jiyo ba sai da Allah zai iya zai iya mi kasa wani yin san da ta san da ba zai ruwan ɗin yau aiki na ce idan san da rawa kai san da ruwan ɗin ba ya aiki sai dai in bai daɗe ba da ba san da rawa mantar wanda ne zai iya ta shi in bai nisa ba amma ya riga nisa sai kuma da ya dole ka kai shi ana rufe kafin ya kai ga wannan nan ya dinga masa eh wasu ce kuma wannan wannan ku ba ne ba yanzu ba ka gani akwai sami da shekara arba'in shekara su hada uban arba'in da wani abu ko da shi da ne wani inda aka bar an haɗa shi da abokinsa ne aka binne ƴaƴansa kake kai mu je mu haƙa wasu mu canza baban mu kawai mu gyara wancan ma mu raba su tun da wancan kamar nau'in gajiya aka yi an yi faɗa an yi ta kyau za su ana da za ramuka ana zuba su a ciki suka je suka haƙo suka san da shi yana nan an nasa ya baro inda shi ya yi haka akan wani zaune a jikin wani tara da kai masa suka kama hannun hannun sai ya balle ko jini suka sake hannun sai koma jikinsa za a iya lankwafa shi za a yi abun na ɗansa rarar ne yan baiwa ne amma muna maganan muna mu'amala gaba ɗaya kawai tunda ba za ku bar mamacin kuma kila ko ɗan baiwa ne ko ba ɗan baiwa ne ba a yi masa kawai haula shekarar sa arba'in da wani abu amma ina nan yadda ke hatta taron da aka yi masa tunda a faɗa dai taron da aka yi masa ya ɗako hannunsa ya sa hannunsa a nan akan ciwo aka ja hannun ya miƙe sai su ma yaran ba su da tsoro suna fashin hannun sai ya tafi kuma ya mutu abu da ya shiga rami ba to haka hmm? eh. a duk da janyo arba'in da shida ma baka ruwa aka hako kuma da wannan abin na ɗin a akwai yan ruwan da ban su ma ku shi da u badar ne ko uhudu eh wannan wani abu ne kawai na sirri ne ya ta kuma aji wannan dai talyilul mafasilihi bi rifqin kaga nan ba za mu wani ya san da nan ba وقال قال المصنف رحمه الله wa talinu mafafirhi bi riskin haka lallaban sa gaba kuwa a hankali shi masu wannan gasu ma ba kusan haka ce ba wanda yake kada ne ba sai da ake ba amma dai sun da dole gaba ce ake ta neman ta nike ko sai da la a dare ka fa ya faluna na san nan da jiki yadda ake lamba wajen motsa jiki da sauransu amma aka ce ai don mai motsa jiki ma irin wannan abin bai fai samun sauransu ومما يستحب فعله بالميت بدا ابو بردا اكي سون اي كاتاسي وندا يموتو بعد التحقق من موته ممارسة عملية في جبا دا ايكي تلين مفاصله للم قصد بابوصه وعصابه دا جيجو ينصر ما دام الدم في عروقه حد جنينا نمبي سندري با ساخنا da kaila kai basa don kada ya kankane ya bushe wa bittali ya asahu ala zafirihi da nan zai wahala mai wanke shi talino taka libuhu juya shi wa kar'u fiyabihi da cire kayan shi wa ma'alumun ana tsaron ka sananne ne jijiyoyi wal asab nau'in jijiyoyi ne tamtaddu inda kurujin roh suka miƙe in rai ya fita wa to zalika yadda za a yi wannan abu an yatsabida asabi al a riƙe yatsun mamacin wa ya basutuha ya buɗe su marra ba da ukura tun da ƙarshen ta hannu ya tsaya haka sai ka miƙar da su sai ka lamu ƙasa su sai ka miƙar da su daga nan haka kai ga kai ga hannun wa yi ne jira aiki ya lallan ƙafa zira'insa ala abu da ke akan kada zira'i ya hana shi da damtse a miƙe shi abu da ke binafsi tarika a hankali sun mai yi ne sa kai daga nan ilan kwaso da a ala fakiraihi a kan cinyoyinsa wa fakiraihi cinyoyinsa kuma ya tura su ala ne kaga ke yana rigingine kenan in ka lankwasa ƙaurinsa zai haɗe da cinya in ka tura cinya za ta haɗe da jiki in ka ja za ta iya miƙewa kafan مرة بعد أخرى أيضا لكن برفق وكل ذلك يكون بليني ولطفي وخفتي دا هنكلي في الشد والتليين حتى لا يتعدى الميت حتى يبدأ ما يمام هو من ذلك قال الشافعي رحمه الله ورأيت من يلين مفاصله na ga mai lankwafa mai laufafa da bakuwafa da ya basu toha likalina don su laushi wala take suwa ba za su yi sandare ba عن ابن ابي مليكه رضي الله عنه قال اوصى عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما اذا انا مت انتك فانفض لي نفضك او dafa ba ta ɗaga ne ka girgiza ka miƙar abu na dina nan ba ta wahida ana faɗa ne ka ka wannan kusan yana haɗe da wancan fa'ida eh, fa'idatun rakuhu anil ardi ɗaga shi daga kafa idan mutum ya mutu a kafa sai a ɗauke shi daga kafa a kai shi kan wuri bai tudu قال المصدف ورفعه عن الأرض دقا شدد الأخر يستحب أن يوضع الميت أنا فانقطع متتشي الذي تحققنا وانت منتبت من موته على شيء مرتفع كالسرير كما مثال الجدو وما شابهه ده أبو كما hatta la tanalahu hawamul ardi hatta yadda ƙwarin ƙasa ba za su shige shi ba ka ga kyankyasan nan da mai san sauro cikin abin nan ɗansa ko ba bakinsa da ka ga ina ma irin abin yana wani uh, bururan nan kana ta za ka ɗan buru na shiga makarkashin ƙafa. kai tun ba mutum ba yana turawa eh Akan kan ne inda ya mutum ba eh a fashi akan gado kuma maganin saboda kwari saboda kwarin kafa kaga kyankyasai kaga yana kan gado zai yi sauki buzu zai zai yi sauki shine hawam wala yusri'u ilayhi al-fasad ba za su yi ainihin da la yusru al da ilayhi sannan kuma lalacewa ma ba zai kauri da shi ba mudin baya kan baya kan kafa in yana kafa ya fi saurin lalacewa fa ya hadasa lahu hatta shuwihu ya samu muni wa wani wa nahnu na shar'a bil muhafazati alayhi ana neman mu mu al'umma annabi ko kuma dan uwan wanda ya mutu kenan da tsare shi قبل الدفن يا كما اللي يجيكين كاتبين أبني شي كذا تكي لا عن النبي عباس رضي الله عنهما أنه لما فرج من جهاز رسول الله دعك كما شريع النبي يوم الثلاثاء وضع على سريره ذاك فجاء كان في بيته على كنفه كان دمه هذا نعم da eh, gane kenta makaranta ta tsora ta kan mai gado-gado haka tunda makara tana dadda ƙasa kuma makara galibanin kusan hawan kwari ba zai wahala ainihin da yawa ba tunda makaranta za ka ce wata kamar ta asibiti a fili ke ma irin tamu tana da ɗan akwati-akwati haka to amma dai ba wuri ne wanda zai hana kwaruwa ba an za su ya kan samu wani wuri ne tudu a kai nan malam eh eh ko an yi haka shi ne wanda yake magana idan an wanke shi a wanke shi kan kasar tsora shi a kan tudun dai to da kwarin nan za ka yi ce burodi za ka kudu zai sai da kwaro a ciki karan sai na yi shiga ka kudura shi ka haɗe gudura in ya faka ya shiga ya shiga ta gaisa ciki to sau da kana idan ma an haɗa shi ne menene haka kai shi a sa shi kan makarata abokan da zama ɗora shi a kai ko da lokacin ana ganin gadon na zama na mutane hmm? sai aka ganin kamar kashi a tsaki a bikin da shi eh da kaga gadon na za a je a kwanta ne kai na kwanciyar mutane ne kuma ga namshi kuma da dama in je ka samu aka irin wannan mutuwa aka ake je shi aka kuka sai dai da dama wai shi ake a kwana a wurin amma ba sa ba sai ɗan ba ke aka ko da bai daga ta shi kofa ake ta fawo shi na'am eh kai kwa da mace a yi wa mace namiji ya wa namiji sai ji mutum zai wa matarsa ita matar ta wa mijinta kowane za a masa ka dole rai ne jiki jiki ne eh. hmm? talaki ne eh. a kyale a wannan duk babu komai a yi ita kalman ce a yi kalman ce a yi amma dai ita ma in an ƙara kila ba mace ciwo ya ke. shi tunda inna lillahi wa inna kaga inna hadha alwaja'u wa hadha almusiba min Allah wa ana ilayka arju kaga ba kaman wancan jaddada kalmar shahadan ba yace inna lillahi ko ce subhanallahi har duk da haka dai amma kafin kalmar nan ba ta da tabi'i da ita sama da kasa ta tsaya ba ba ta da makamanci da aka yi wata kalma yi ba mai wanda ke ba dai a sake jaddada masa a fake samu ya sake faɗi eh. nan eh. yayi a ah, ba ku wani abu da yake faɗi shi zai ci gaba da faɗi du'a'i ya iya ci gaba da masa du'a ya ci gaba da tasbihi ya ci gaba da abun da ake yi a kowane lokaci amma babu wani du'a'i musamman na kwana da gawa babu shi idan kawai an san ya kasance mafi kyawun hali kuma ta wannan janyo ba a kan mai haila ta zauna wurin sannan mai janaba ma ba za a kai zauna wurin ba ko da a cikin haka haye bacci wata janaba ta zuba masa auren mawkin ya samu mani ya tashi je ya wanka ya tashi a wurin kuma abin da ake yi zai ci gaba zai musamman sai abin da ake san wurin wanda wuce du'a'o'i in abin da ya shafe shi ne nasa ko na mutum ko tasbihohi da amma babu takamaimai mutum zai zo zai iya yin bacci ba da ba za ce sai dai wani wanda in mutuwa sai mutuwa mutum bai yawanci haka abuwa الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين